لله الذي قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد أنقوا وإن سكي سورا رمو لكم وكلم عليه وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دقين وتم المحرم hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da goma ga watan tara shekara da ashirin, inda muke gabatar da darasi na farko akwai mahabbacin nabi wa ta'azimuhu sannan akwai kuma littafin alhadiyatul hadiya ila ta'ifatit tijaniya na babban malamin taqiyuddin hilali Allah ya ji Allah kai masa rahama a wannan ita ce halka ta ɗaya cikin halkokin da muke malam ya ce ibn al-qayyim ibn al-qayyim ya fada kullama akthar min dhikr al duk lokacin da mutum yawaita ambatan wanda yake so wasu ihdarihi da kuma halatto da shi fi kalbihi a cikin zuciyarsa wasu ihdari da kuma halatto mahasinihi ababansa masu kyau wa ma'anihi ba. da kuma ma'anonin abin da yake janyewa da hubbihi ga sansa ta da'afa hubbuhu da hoto sansa zai nannanku a gare shi wannan shi ne abin da ya faɗa ma'ana duk lokacin da ka yawaita ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma halittu da annabin a cikin zuciyarka da kuma halittu da ababen da annabi yake da su masu kyau za ka ji cewa ko da yaushe san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana ninkuwa a cikin zuciyar mutum don me domin ka'ida ce wacce Allah ya halicci dan adam a kanta wajen yana son duk wanda yake kyautata mata duk da wani mutum zai maka ihsani a duniya ba za ka taɓa samun wani mutum ba wanda ya maka ihsani kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa za mu ga alfazazi yana faɗa yana cewa ta a ba'san annabi ya zo a ƙarshe wajen aiki amma ko fadlan muqaddamu a wajen falala a wajen Allah shi ake fara gabatarwa sai ce min najmi hada. annabi ya fi wato tauraro shiryarwa wanda Allah ya faɗi dalilai guda uku da yasa ya sanya tauraro ce wa alamacin wabin bin najmi hum yahtaduna sai ce bal min al-hayy akramu annabi ya fi girgije kyauta sai ce min al-ubbi min al-abd ahana annabi ya fi uba tausayi sai ce bal min al-ummi arhamu annabi ya fi uwa tausayi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai yace jamilun jalilun manzan Allah mai girma ne kuma kyakkyawa ne mu'azzamu abin girmamawa ne fil qulubi a cikin zukatan mutane shi yake bihil ardu tazhu da shi ne kasa take takama Walbari yata talakai kuma tana yin wato tabahadu tana yin farin ciki da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa tazayya sannan shauƙinsa zai karu ilaihi zuwa gare shi wastaula ala jami'i qalbihi sannan zai mamaye dukkan zuciyarsa wa idza a'rada an dhikrihi idan mutum ikau da kai daga ambaton wanda ike so wa ihdari da kuma halatto da shi a cikin zuciyarsa wa ihdari mahasunihi bi kalbihi da kuma halatto da kyawawan ababansa a cikin zuciyarsa naqasa hubbuhu min kalbihi to sai ka samu sansa ya tawaya a cikin zuciyar wannan mutane shi yasa zamu ga cewa a ka'idan qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ba kasafai yake zuwa kawai ya ce a bauta masa ba sai ya faɗi ya ce ya yi abu kaza ya ce ya yi abu kaza ya yi abu kaza idan ya ce ya yi abu kaza ya yi abu kaza to sannan kuma sai ya kafa hujja da wannan abu Allah maɗaukacin sarki sannan sai ya ce a bauta masa haka shi ya sa za mu ga cewa a wajen imani abubuwa ne guda wajen hudu ko hudu na farko ba za a ce ka yi imani da Allah ba dole sai ka kudirce cewa Allah subhanahu wa ta'ala din akwai shi to sannan na biyu dole sai ka yarda cewa samar da halitta daga babu banda Allah subhanahu wa ta'ala babu wanda yake da ikon yi shi kadai yake da ikon yi za mu ga Allah madaukakin sarki a suratul naml sai da ya gama faɗa cewa ya hallakar da wasu mutane da annabawa da aka yi rikici annabin ƙarshe da ya yi magana shine annabi lu Allah madaukakin sarki yace fa anzinahu wa ahlihi illa mar'atahu qaddarnaha min al-ghabirin wa amtarna alaihim mataran fa sa'a matar al-mundirin sai yace to qul alhamdulillah kace musu godiya ta tabbata ga Allah وسلام على عباده kafa aminci ya tabbata akan اكن باين سدي زابا ادم farko سوني من جنني sai ce wa mutanen da aka yi hallakar da wa'inda ake mu a yake musu Allahu khairul ambayu shirku yanzu Allah shi ne mafi alheri wanda ya kamata ku bautawa ko kuwa wa'innan ababen da kuka ɗauko kuna yin shirka da su. to sai ya da kafa hujja da wasu abubuwa yana cewa an man ja'ala an man khalaqa samawati wal arda dan Allah wane ne wanda ya halicci samai da ƙasa sannan wane ne wanda wa anzala lakum as sama'i ma'a yake saukan muku da ruwa daga sama fa na bihi Allah ya ce mu tsara saboda wannan ruwan da ya sauka daga sama hada'ika gonaki gonakin da yake za ta ba a jasin ma'abuciyar bankaye shi yasa za ka jin da yake da alaka da shuke-shuke sai ka yana da kyan kallo a idan ɗan adam Allah ya ce ma kan lakum an tumbitu shajara wallahi ba za ku yi tsoro da bishiyar ba Allahu akbar ma kan lakum an tumbitu shajara idan ka je ka dauki gero ka shuka ka binne shi a kasa ba za ka yi fito da bishiyar ba ballantana ka sa mata ƙwaya Allah ya ce ma kana lakum an tumbitu shajara ba za ku iya fito da bishiyar ba shi yasa sai ce yanzu a ilahun umma Allah yanzu wannan Allah da ke wannan aikin shi za ku ɗauka ku haɗa da wanda ba zai iya fita ba yace bal hum qaumun ya'diluna a'a mutane haka suke karkace ma Allah subhanahu wa ta'ala sannan ya sake faɗar wani abu ya ce an manja alal abda tsarara wane ne wanda ya ɗauki ƙasar nan ya sanya ta ta zama matabbaci yadda ya kawo manyan duwatsu shine wa ja'ala filalaha anhar ya kawo koramu ya saka a cikin ta sannan wa ja'ala fiha wa ja'ala lahara wasiya ya kawo girka girkan duwatsu ya kafa a ciki wanda suka rama kaman notin da suka rike kasar suka hana ta motsi sannan yace wa ja'ala wa ja'ala bil bahrain wa hadira sannan Allah ya kawo shabaki ya sa tsakanin teku guda biyu wa huwa alladhi maraja al هذا أرض فرات وهذا ملح أجاد وجعل بينهما برزخا وحجرا مهجورا وإذن هكا teku a ci ga ruwan daɗi yana tafiya sannan ga ruwan gishiri yana tafiya sannan Allah ya kawo shamaki yasa ba wani abu aka raba ba da ka zo kana iya kare ga kalar ruwan daɗin ga kalar ruwan zartsin ta yadda da za ka ɗibo ruwan daɗin ka saka cikin ruwan zartsin kana sa za ka ga koma inda ya fito tunda Allah ya ce waje ala baina huma barzakan wa hijran mahjura tunda Allah ya ce wa mutanen duniya ba za su hatima kuma ba wanda ya isa kare ta Allah ya ce yayi dabarar da sai sana kana ɗibowa ka zuba a nan zaga wasu wanda ya koma inda yake wa ya ce wannan Allah ya ce a ilahun ma Allah sai ce bal aktsaruhum la ya'lam wallahi mafi yawancin mutane rashin sanin girman Allah ne yake ja musu wannan matsalar sannan ya ƙara faɗar wata maganar yanci amman wane ne wanda wato yuzibul mutsarra yake amsawa wanda yake shiga cikin matsuwa idza da'ahu lokacin da ya kira shi wa yakshifu su'a wane ne wanda yake yayewa mutane abubuwa marasa kyau wa yaj'alukum khulafa al-ard wa yake sanya a tsarin Allah shugaban ƙasa ne ba shi bane shugaban ƙasa wani ne kuma sai ya tafi wani sai ya zo wa yake sanya gwamnan jiha na yanzu ba shi ba ne wani ne kuma a tsarin Allah sai ya tafi wani sai ya zo wa yake sanya waɗanda suke ministoci yanzu ba su ba ne da wasu ne kuma sai sun tafi wasu sai sun zo wa ya da alifin kula fa al'am wa yake yin wannan ya ce a ilahun ma Allah ya ce yanzu akwai wani Allah da ya kamata mutane su ɗauka su haɗa shi tare da Allah wajen bauta yake kalilan ma zakaru kaɗan ne cikin mutane suke yin tunani sannan Allah ya ƙara faɗa cewa an manya hadikun fi gulumatul barri wal bahr wane ne wanda yake tseratar da ku cikin duhun wato tudu da teku wa man yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmatihi wai wanda yake aiko muku da iskan da kuke gane cewa ga zuwa ruwan sama zai sauka kafin ruwan ya sauka Allah ya a ilahun ma Allah yanzu tare da Allah akwai wani wanda ya kamata mutane su haɗa shi su bauta masa shi yasa yake ta'ala Allah amma ya shirku Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka akan abin da mutane suke na shirka da shi sanan yace an manya da ulkhalqa wane ne wanda ya fara halitta daga babu sun mai ido waye kuma zai iya dawo da ita dukkan amsar abin da Allah ya dinga tambaya kowa ya san ba wanda zai iya bada wannan amsar Allah kaɗai yake da amsar sannan wa man yarzuqukum min as-sama'i wal ardi wa yake iya muku arziki a sama ko a ƙasa shi yasa yace a ilahun ma Allah akwai wani Allah da ya kamata ku hada shi da Allah ku bauta shi yasa in wani yace akwai Allah sai yace to kul hatu burhanukum in kuntum salihin ku kawo dalilin ku inda daga sai kuke yi shi yasa ya guri fi yace qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi ghaiba illa Allah wa ma yashuruna ayyana yub'athun ba wanda isan gaibin sama da ƙasa in ba Allah ba shi yasa ilimin alkiyama ya koye ma kansa sai ba wanda ya sani kuma tun da yake ba wanda ya sani kuma babu mahalukin da ya sai ya sani ba wanda ya isa to shi yasa za ku ga haka Allah subhanahu wata'ala yake idan haka manzon Allah sallallahu alaihi sallama idan ka kalli halin da duniya take son ciki sanda Allah ya aiko shi da Allah bai aiko shi ba da fagaune da duniya take ciki yanzu to da Allah kaɗai ya san har yanzu fagaune da take ciki to shi ne malam yake cewa wala shay a babu wani abu a qarru lil ainil abdi wanda yake mafi tabbatuwa ga idan bawa mafi sanyi min ru'yati mahbubihi irin ya ga wanda yake so shi yasa kaga lokacin da mutane suka bautawa Allah a duniya ba su gan ba to sai Allah zai masa sakamako a lahira su kai shi shi yasa al-imamu bin razim al-hanbali karkashin al-insanu shine anta abudallaha ka annaka tarahu yace to wannan dalili duk wanda ya bauta wa Allah a duniya bai gan shi ba idan aka ji lahira sai a gan shi shi yasa za mu ga tafsirin da annabi wa qur'ani lil ladina ahsanu al-husna yace al-husna ita ce aljanna wa ziyada shine ganin Allah subhanahu wa ta'ala da haka shi ne ganin Allah subhanahu wa ta'ala shi sa ibn qayyim ke cewa ya raunahu subhanahu min fawqihi min fauƙin nazar iyali kamar yura al-qamarani sai ce hada tawatar an rasulillahi lam yankirhu illa fasu iman shi sa da aka tattauna da wani malami yana da aqidar mu'tazila cewa ba za a ga Allah ba a lahira su ƙarshe aka ittifaki aka tashi aka ce to ka tunda a ƙidar ka kenan ka yadda a lahira ku ba za ku gan shi ba amma in Allah ya damu za mu gan to da haka wannan shine kuma an yadda cewa ganin Allah subhanahu wa ta'ala ya fi shiga aljanna kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya haka wala aqarru babu mafi sanyin ido li qalbihi ga zuciyar mutum min irin a ce ya ambaci wanda yake so wa ihdari mahasunihi ya dinga kuma halatto da ababansa masu kyau fa idan qawya hara idan wannan i karfi fi qalbihi a cikin zuciyar mutum jara lisanuhu bi madhi to zaka ga harshen sa ya gudana wajen ambatan wanda yake da wannan alaƙa da shi wa sana'i alaihi da kuma ainihin wato yabansa wa zikir mahasinihi da ambatan ababansa masu kyau wata kunu ziyaratu zalika to ƙarin wannan tana kasance wani kusanihi da ragin sha bi hasbi ziyaratul hubbi gwargwadon yadda son ka ya ƙaru da haka gwargwadon son ka ya ƙaru ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gwargwadon yadda ko da yaushe za a ji ka yawaita ambatan annabin, da abin da yake da alaƙa da annabi gwargwadon yadda son ka ga annabi yana kasa gwargwadon yadda za a ji kayi baya baya wajen yawaita ambatan annabin da ambatan abin da yake da alaka da annabin wani kusanihi fi kalbihi da kuma tawayarsa a cikin ainihin wato zuciya shi yasa nake faɗa kamar da na faɗa a baya nace dole mu yi ta'atiri mu kamsasa dukkan wani majalisi namu da muke karatu da ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yi masa salati lokacin da aka ainihin wato ambace shi sai sa wannan ittifaqi ne cewa duk duniya babu wanda ya kai malaman hadisi yi wa annabi salati to da duk sanda aka zo karatun hadisi da an gama macin a isnadi haddasa na fulanun haddasa na fulanun ba a zuwa kan matanin. dole sai an ma annabi salati sannan ake tafiya kan matan domin ba zai yi ba a ce kala rasulullahi a ja baki a yi shuru dole a karasa a ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ibnu qayyim ya kawo cikin jala'ul afham a shafi na 265 sannan akwai at-ta'addub yayin da ya zamanto ana buƙatar ko da yaushe ka dinga ambatan annabi da ambatan abubuwa kyawa wanda suke da alaƙa da shi to dole a samu taaddubu inda zikiri dole a samu kuma akwai ladabi lokacin da zaka ambaci annabi yana ciki shine bi Allah yuzkara ismihi mujarrada kada a ambaci annabi tsurar sunansa kada a yi haka bal a'a yusufu bin nubuwata aw risala yadda Allah ya kira shi a Qur'ani ya dinga ce masa ya ayyu annabi har gurare ya kai wajen guda goma sha hudu a ƙur'ani to haka za a dinga kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka ya kamata domin muna da kira guda biyu a ƙur'ani muna da nida'u alami sannan muna da nida'u tashrihi kira na sunan yanka sannan muna da kira wanda yake title ɗinka ake kira na girmamawa shi yasa za mu ga a cikin ƙur'ani lokacin da Allah zai ce kila ya nuhu bi salamin minna ya nuhu kun ga wannan ya ulce ta ne da kira ake amma nan wani irin kira ne da wa alamin saboda nuhu sunansa ne sannan aka kawo ya ne da Ni wa alamin da ko kiran da kake wucewa aka ce maka ya abubakar ya ali wannan nida'u alamin ne babu wani girmamawa a cikinsa babu saboda sunanka ne da sunanka ne to da aka mu ga irin wannan kiran a ƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala daga farkon sa har ƙarshen sa bai ta'awa annabi irin wannan kiran yasa a mutane su shiga taitayin su akan abin da bi isha hu janibin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka san da wace fuska ya kamata ka dinga mu'amalantar sa kakka zo ka ga waje da ka da lamfa da kawai kai mata irin wannan fasalin ta aika mun sami ka ce maka shirya da ke a'a malakin da matsalar tana da alaka da annabi dole ka nemo wata kalma wacce take akwai ladabi da girmamawa da sanin ya kamata sai ka amfani da shi wajen fassarawa haka ya kamata ya zama to ana mu'amalanta duk abin da yake da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda abin da imamu bin kasir ya nuna ayan wa kazalika auhayna ka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman shine wajadaka zalim fahada zaka ka dauko wancan ayan ka fassara shi da wannan ayan yafi ka zo ka kalli manzon Allah surarsa ka ce kai mun same ka batacci muka shirya da kai amma cewa mun shiryar da kai cewa wajadaka zalim mun same ka baka da littafi fahada muka baka littafi ya yi daidai da makunta ta gari mal kitabu walal iman walakin da allahu nuran wannan zai fi dacewa da matsayi na ladabi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka wannan shi ne to da haka za mu ga cewa wannan irin su ya Ibrahim kada saddaqta ru'ya hanida wa alamin kira ne na sunan yanka ya Yusuf ya adamu ya duk wani annabi da kaga an kira a ƙur'ani irin wannan kiran, to za ka gani da'u alamin kira ne da sunan yanka amma Allah subhanahu Ta'ala bai taɓa kiran sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ƙur'ani ya ce masa ya Muhammadu babu inda Allah ya wannan kiran. da haka za mu ga kamar yadda malamin yake bal Yusuf bin nubuwati war risala to haka za mu gani a suratul ma'ida gurare biyu Allah ya ce masa ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri annubuwa kuma waje ya kai wajen goma sha uku a suratul anfali waje biyu Allah ya ce masa ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah sai yace wa man ittaba'aka minal mu'minina sannan ya ƙara ce masa ya ayyuhan nabiyyu harrizil mu'minina alal qital ka zabarar da masu imani ka zuga su akan yaki in yakun minkum 20 sabiruna yaghlibu ake. wa in yakun minkum mi'atun yaghlibu alfan min alladhina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara fa ayati ya ayyuhan nabi قل لمن في أيديكم من الأسرى فيما سورة الأنفال إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما قتل منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم sannan a suratul tauba Allah ya ce ya ayyuhan nabi jahil kuffara wal munafiqina wa ghuluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir sannan a farkon suratul ahzab Allah ya ce masa ya ayyuhan nabi taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqina inna Allah kana aliman hasima sannan a ciki ya ƙara ce masa ya ayyuhan nabi qul li in kun tudna al hayata duniya. وزينتها فتعالين أمتعكن وصدقكن صراحا جميلا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا حتى يا أيها النبي إنا أعلنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك سنهك أن لا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يؤرقن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما سنة يكتمس يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا سنة يكتمس يا أيها النبي إذا طلقتم النساء سنة يكتمس يا أيها النبي لم تحرم ما أهل الله لك تبتغي مرضات أزواجك sannan ya ce masa ya ayyuhan nabi jahid al-kuffara wal munafiqina wa ghalid alaihim wa ma'awahum jahannam wa bi'sal masir haka Allah ke kiran annabi to sai wani ya zo ya ɗauko ganga sai ya ɗinka idan gawa annabi kira sai ka ce budurwarsa kuma ka ce mai ya gyara ba haka ake mu'amala da annabi wajen ladabin kiran shi kuma sai biyar da abin sai ce a kai ne mamakin annabi. Ausar da kalbul haƙa'i sama ta koma ƙasa ƙasa ta koma sama haka ake wa hada kama kana da'aban ko adaban wannan kamar yadda ya kasance ladabi ne da sahaba ga sahabbai shine da'i a wajen kiran annabi fa huwa adabun lahu to ladabi ne ga su sahabban wal ga waɗanda za su zo bayan su inda zikiri lokacin da za su ambaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala yuqalu Muhammadu. ba zai zo kawai ka ce muhammadu ba kuma kana nufin ɗan abdullahi manzon da Allah ya aiko ka ja bakin ka tashi ba aiki sai sa ga wasu sun sa kansu su sun da an kira muhammadu ko ma waye ce kai sallallahu alaihi wasallam ko ma waye inda za ka kira sunan kawai tashi to kai ba ruwan salati da shi ko ma waye sallallahu alaihi wasallam walakin nabiyullahi sai annaban Allah awur rasul ko manzo wa nahu zalika da makamantan wannan tilka khasisatun linnabi wannan keɓantacciyar daraja ce ga annabi don me fi kitabillahi ta'ala lahu saboda maganar da Allah ya ga annabi fi kitabihil karim a cikin littafin sa mai girma duna ikhwanihi min al a alaihi wassalatu Wasala. banda annabawa banda raguwar annabawa falam yuqatihu ta'ala qatun bismihi mujarrada Allah bai taɓa magana da annabi ba da sunansa mujarradi wahina ƙala lokacin da ya ce ma kana muhammadu a ba ahadin min kuma sai ce walakin rasulullahi kun gani lokacin da Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan ƙala ba da ha walakin rasulullahi a surata ali imran da yake wa ma muhammadin sai ce illa Alladina rasulullahi الذين آمنوا وعملوا wa وآمنوا بما نزل ala Muhammadin. wa huwa al min sai da ya alakanta da wani abu da aka saukan masa na wahayi sannan yake Muhammadu kuma ya kawo rasulullah ya sa ba haka kawai ake zuwa ba a kira sunan tsoron sunan a jabaki a shi ba haka ake ba shi ne malam yake ya ji tawjihu wato fuskantarwa zai zo ila hadal adabi zuwa ga wannan ladabi fi qaulihi ta'ala a cikin fadin Allah ta'ala da yake la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka kusan ya kiran annabi tsakaninku ka du'a'i ba'adukum ba'adan kamar yadda sashen ku ke kiran sashi baiwa to ku duba ku kisa na yi mamaki wasu maganar kara laftar da muka yi shekaran jiya da wacce shekaran jiya sai da ni wannan matsalar na rike ta iya fahimta ta kenan akan matsayin iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wanda duk yake ganin shi ya yi karatu ya zama allama ya tambada a gidan karatu shi kuma yana da dalilan da ya zo ya gamsar da mutane cewa iyayen annabi yan wuta ne ga shi nan ga filin sai ya zo in Allah maɗaukacin sarki zai zo yana ka wannan kashirin yana talata da alu du'a a rasuli bainakum ka du'a ibadukum ba'ada kiran sunan manzon Allah ma Allah ya ce bai yadda ma <laughs> malam ainihin na tsaya da. wanda zai ga ya tambata a gidan karatu ya zama allama shi kenan shi zai zo wa mutane nasa bayani yau in kuma kuskure ne to wannan ka shi daga cikin kuskure na a rayuwa ta a wajen karatu Shi ne na kasa tun da iyayen annabi wuta wanda duk kuma ya tambata a cikin karatu yana ganin a'a shi yana da hujjoji da dalilin da su ya gamsar da mutane sai zo yi yawa saboda ai kowa abin da ya faɗa shi zai ɗauka a lahira ba. wannan ya zo cikin tafsirin ibnu kasir da jala'ul afam da asarimul maslum da haka al'adabu fi al'adabu fi masjidi yana ciki akwai ladabi cikin masallacin manzon Allah wa kada inda kabari haka nan wajen kabarin annabi shi sai kwanaki da Ahmad Bamba yayi wata magana wajen abin da yake da ziyara da kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun ga saboda masallacin annabi in ka dauke masallacin harami duk duniya babu masallacin da yake wannan masallacin kiwa haka nan kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai ladabi wa tarkul lagafi in an je kabarin annabi da masallacin annabi dole a bar hayaniya wa rafu sauti da daga sauti ولذا أنكر عمر رضي الله عنه على من رفع صوته فيه shi ya sa Umar i inkari da wanda ya ga ya daga sauti a cikin masallacin Annabi an sa ibn Yazid kale yake cewa kuntu qa'imun fil masjid ina tsaye a cikin masallaci yace fa habasani rajul fa hasabani rajul fa nadartu fa idha Umar bin Khattab yace sai ga Umar dan Khattab faƙali sai ce idan haffa a tini bi hazai ne sai ka turmin da wa'incan mutanen guda biyu yana tsaye sai umar ya zo ya same shi sai ce masa je ka taho min da wa'incan mutanen guda biyu faƙali sai ya ce faji ito bihi ma sai na je na taho da su da na je na taho da su me zai faru sai ya ce ƙala sai umar ya ce man antuma da Allah ku kuma suwaye ƙala sai suka ce min ahalin ta'if mu baki ne daga ɗa'ifa miki ba nan garin muke ba ya ɗan ɗauki tsakuwa ne haka shi ne fahabasa ne rajul sai wani mutum ya ɗauki tsakuwa haka sai ya jefe ni da ita ya ce ina duba an gawa ya ɗan jefe ni da tsakuwa sai na ga umar ɗan khattab ɗin ya ce mu sai zaka ce mu daga ɗa'ifa muke ƙala sai umar ya ce lakuntuma min ahalin baladi la'uja'atukuma wai ce wallahi da a ci ‘yan garin nan ne kowa ba ne da sai na muku duka na ba ku kashi Ya yace tarfa'ani aswatu kuma fi masjidar rasulullahi ku zo masallacin manzon Allah kuna daga murya a ciki shi yasa na faɗa na ce kun ga matsalar iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai su ne mutanen farko da ake fara gina fahimtar addini da su ni a iya karatu na ban taɓa samun wani sahabi ba da ya fito ita sirihi ya ce lallai shi ya fahimci karatu daga bakin annabi cewa babansa abdullahi da mutum ban taɓa samu ba daga wajen wani sahabi wanda ifito ya ce ya fahimci karatu a ƙarƙashin wannan hadisin cewa mamarsa amina yar wuta ce da kunga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai na umar yana cewa su ya ba mutanen nan kashi yace taimakon da Allah ya masa kawai ya gane baki ne su wannan hadisin kuma yana nan fa cikin Bukhari a cikin Bukhari haka mutane wallahi dole su yi taka dan dan abin da yake da alaka da janibin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana nuna lokaci yayi wannan mulhidin wannan zindikin Abdul Jabbar da yake ta maganganu kwanan nan ya ji ya dauko wani hoto ya alakanta shi da abin da ke faruwa a Faransa da waye da waye cewa duk abin da turawa suke na cin mutuncin annabi yanzu wai a bukari suke gani amma ya manta cewa yan hakika yanzu da suke zagin annabi su ma bukari ne koya musu zagin annabi eh kuma ya manta cewa da aka rubuta cikin nafahatin nasiriya akwai wanda shi ya sani akwai wanda aka nuna cewa shi abdulkadir jilani ma ɗalibin annabi shi su kuma waye ya koya masa haka suka rubuta haka cikin nafahatin nasiriya ina nan zuwa kan kai kaka ga na daga maka kafa a'a abubuwa ne ina nan tawa duk karatun da kake yi kake wannan iskancin ina nan zuwa zan dawo kai shi wallahi Allah ya sa mu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh